Gwamnatin jihar Filato ta ce ta fito da wasu tsare-tsare na tallafawa matasa mata da sauran masu ƙaramin ƙarfi ta yadda za su samu sana'o'in yi don dogaro da kai da inganta zaman lafiya a jihar Filato. A taron masu ruwa da tsaki da hukumar inganta zaman lafiya a jihar Plateau tare da haɗin gwiwar hukumar tsaro ta jihar Plateau Operation Rainbow da hukumar ba da tallafi wa masu ƙananan masana'antu suka gudanar a nan Jos don tattauna hanyoyin inganta tsaro da rayuwar al'umma. Sakataren gwamnatin jihar Plateau Rufus Bature ya ce gwamnati ta yi tsare-tsare don samar da ayyukan yi wa al'ummarta. Yau abu na farko shine mun samu zaman lafiya a jihar Plateau kuma muna roƙon Allah inda zai bamu karfi domin mu sa wannan zaman lafiyan ya zama na dindindin ana kan kirkiro makarantu da masana'antu wanda samari da 'yan mata za a kawo su a sa su su koyo ayyuka domin mutum ya samu abin da yake yi na hannunsa to muna ga arzikin plateau zai dawo sakataren gwamnatin jihar plateau kenan rufus bature shugaban hukumar samar da tsaro mallakar jihar plateau wato operation rainbow general steven gwar ya ce idan jama'a suna da ayyukan yi ya yi imanin tsaro zai tabbata idan kowa ya samu abin yi ya samu abu ya sa aljihunsa ba yadda za a yi ya je neman fada ya je wani fitina waɗanne ayyuka ne operation rainbow take yi don tabbatar da tsaro muna da idanu a ko'ina inda dai aka ji akwai wani abu aka gaya mana za mu tashi tukur mu je mu kashe wuta kamin ya tashi. Amma ya zuwa yanzu kun samu waɗansu nasarar da za a ce eh kun cimma burin abin da ya sa aka kafa wannan hukuma? Kwarai ko don yanzu kamar yadda kika sani kowa na bacci da idanunsa biyu a jos duk kuma mutum zai iya shiga ko ina kowane lungu general stephen gowar kenan shugaban hukumar operation rainbow shi ma shugaban hukumar inganta zaman lafiya a jihar plateau joseph langman ya ce makasudin taron shine a haɗa gwiwa da masu ruwa da tsaki wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa aikin zaman lafiya ba abu ne na mutum ɗaya ko na gwamnati ba dole ne gwamnati samu haɗin kai na al'umma gaba ɗaya domin a ganin cewa an cimma burin damomin da suke ƙasa da kuma an samu zaman lafiya na kwarai. To me haɗa batun tsaro da tattalin arziki da zaman lafiya? Na farko in mutum yana da yunwa a cikinsa in babu aiki wannan karan kanta za ta iya kawo rashin zaman lafiya. Baya da za a yi kuma a magance matsaloli na rashin zaman lafiya an ba a duba ababen da ke kawo wannan rashin zaman lafiyan ba wato rashin aiki yunwa da cuta-cutai da ababa daban-daban. Wato yanzu idan kun gama wannan taro sai kuma me? fatanmu shine wannan taron zai sa wata hanya ce na cin gaba da haɗuwa ana zance-zance ana taune-taune ana kuma wayewa juna kai domin ganin cewa an samu zaman lafiya na kwarai a plateau joseph langman kenan daraktan hukumar inganta zaman lafiya a jihar plateau shi ko shugaban hukumar yaƙi da talauci a jihar plateau hagai haruna gutab ya ce akwai tsare-tsare da suka yi ta yadda al'umma da suka yi kungiya za su ci gajiyar tallafi duk wanda ya samu koyaswa a nan ba za mu bar su haka ba za mu nanata kuma mu yi kokari cewa mun hada su da bankuna kuma gwamnati ta tallafa masu kuma a cikin harkokin kasuwancinsu ko nomansu a hanyar taki ko su mashins da za su samu su yi aikinsu. Wani da ya halarci taron ya bayyana mun irin fa'idar da taron ke da shi. Sunana Musa Muhammad Adam, asisan sakatare na a na jihar Filato. A zahirin gaskiya gwamnatin jihar Filato ya ɗauko mataki na musamman wanda zai kara haɗa kan mutane in ana irin wannan taro wato zai jawo kabilu daban-daban a haɗa da kansu don samun ci gaba wato wannan ya nuna cewa wato zaman lafiya ya dawo jihar plateau yadda ake bukata wannan taron bita na kwana uku shine karo na farko da gwamnatin jihar plateau ta yi don tattauna matakan ba da tallafi don samar da zaman lafiya da inganta rayuwar al'umma zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria